أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وإن أفضل الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau juma'a sha hudu ga watan ramadan hijira na da shekara dubu da dari hudu da talatin da biyar daidai da sha ɗaya ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da goma sha hudu da mufassara suratul ma'ida aya ta tamanin da bakwai da aya ta tamanin da takwas insha Allah ta'ala darasin wannan karatu shine baya kamata ga musulmi ya haramta ma kansa wani ajin da Allah madaukaki ya halatta baya kamata ga musulmi ya haramta ma kansa wani ajin da Allah subhanahu wa ta'ala ya halatta labari ya zo a tafsirin al-Imam Hussein bin Mas'ud al badawi mai suna Ma'alim al-Tanzil mujallad uku shafi na 89 al-Imam al badawi yana cewa qala ahad al-tafsir duk malaman tafsiri suna ba da labari zakar nabi sallallahu alaihi wa sallam nasa yawman wata rana annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi tunatarwa ga mutane wata rana manzon Allah ya yi nasiha ya yi faɗakarwa ya yi wa'azi ga mutane wa wasafan kiyama ya siffanta tsayuwar kiyama ga sahabbansa farasa lahu nasu wa bakaw saboda tsananin wato zafin wa'azin da annabi ya yi sahabbai zukatansu suka yi laushi suka fashe da kuka sahabbai suna kuka saboda tasirin wa'azin annabi sallallahu alaihi wa sallam faddama asharatu min ashabihi sai mutane goma daga cikin manyan sahabbansa suka hadu a gidan Usman bin Mas'ud al-Jumahi su ne abubakar as-siddiq radiyallahu anhu sayyidina ali ibn abi talib bin mas'ud abdullah bin umar abu dharr al-ghifari salim mawla abi hudhaifa al-miqdad bin al-aswad salman al-farisi da ma'aqil bin muqarrim Allah ya kara muku yarda waɗannan sahabbai mutum goma sun haɗu a gidan sahabi da ake kiransa Usman bin Mab'un al-Jumahi me ya haɗa su ta shawara shawara kai za su yi tun mai neman lahira sai ya zage dan sai kun tuna wa'azin nan da manzon Allah ya mana anya za mu samu aljannar nan ko muna zaune haka dole fa mu tafi tsaye wai sun yi mijin ne saboda tattauna abin da za su yi su tsira daga halakar duniya kuma su samu tsira a ranar tashin kiyama me ya haɗa su wannan mikin shawara ce yaya za a yi mu tsira daga azabar Allah ta kiyama yaya za a yi mu samu rahamar Allah Allah madaukaki ya samu a gidansa gidan aljannarsa fattafaku ala an tarahabu so ai babu wata hanya kawai ce mutum ya rungumi yanci. me ake nufi da ruhubaniyanci shine mutum ya guji duniya baki ɗayanta yalbasul musuha kayan sa wanda ake sawa a cikin gari maka bari ka koma saka saka da aka yi na gashin dabba wa yajibbu mazakira su dake mazakutan su dake wa ya sumu dahar ya zama kullum azumi ake wa ya kuma laila kuma kowane dare za a kwana sallah wala ya namu alal furshi sannan haramun ne ma mutum ya kwanta akan shekida kaga ba gado babu gado kullum kwana za a yi tsaye ana sallah kuma a wani azumi maganar sha'awa babu ita tunda an riga an yi dandakar mazakuta sun yi dandakar mazakutar su wala ya'kulu lahama wal wadaka ba za su ci nama ba daga ranar babu kitse babu cuku wala yaqrabu nisa wa tiba ba za su kusanci turare dan turare yana da kamshi yana iya sa ma tunanin jin daɗi ko shiga jama'a to babu turare babu mata wa yasihu fil ard ba za ma ku zauna a cikin gida ba za ku rika yawo ne kawai a daji kai labari ya isa ga annabi بلغ ذلك رسول الله فأتى دار عثمان بن مسعود منذ لا يازو جدا عثمان بن مسعود ثم يسار وسيرجع فلم في بكرة شيء جدابا فقال لامرأته الذي صلى الله عليه وسلم يتم بما تسعى ما ترى عثمان بن مسعود أنا كرهت أم حكيم بنت أبي أمية سننت الخولاء الخولاء kuma ana in inkiya da ummu hakim bintu abi umayya a haƙƙun ma balagani an zaujiki wa ashabihi ko gaskiya ne labarin da ya iso gare ni game da mijinki da abokan hulɗarsa sun yi wata tattaunawa a nan gida fa karihat an takziba rasulallah. ita wannan mata ta ji kyamar ta faɗa wa annabi wata magana da za ta zama ta yi masa ƙarya wa karihat an tubdi ala zawjiha sannan ko ba ta son kwallakan mijinta saboda haka sai ta ce ya rasulullah in kana akhbaraka usman bi shay'in faqad sadaqaka idan dai usman ne ya baka labarin wani abu to gaskiya ya faɗa manzo Allah ya gane ai da usman ne ya baka labari da bai tafi gidansa yana tambaya ba annabi ya fahimci abin da take yanki ba ta son kwallakan mijinta fa sarafa rasulullah annabi sallallahu alaihi wasallam ya juya lamma da kana usmanu akhbaratu lokacin da mijinta ya dawo sai ta ba shi labari ɗazun nan annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo gidan yana tambaya da jin haka bai ko zauna ba fa ata rasulullahi huwa wa da shi da suka zo ga annabi sallallahu alaihi wa sallam saboda sun fahimci lallai akwai abin da fa bai ku daidai ba tunda har aka ce manzon Allah da kansa ya taho neman su don haka Usman bin Mas'un da jin abin da matarsa ta faɗa mishi ya je ga wa sauran sahabbai aka dunguma sai wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce musu alam unabba annakum ittafaqtum ala kaza wa kaza shin ashe labari bai iso gare ni cewa kun yi ittifaqi za ku yi kaza za ku yi kaza haka ne qalu bala ya rasulullah haka ne ya rasulullah amma ma arabna illa alkhaira ba mu yi nufin komai ba face alkhairi alkhairu muka yi nufi ba sharri ba ya rasulullah fa qala sai manzon Allah ya ce to inni lam umar bi zalika idan dai da ni kuke koyi to ni ba abin umarni in yi abin da kuke so ku ba idan dai kai musulmi da manzon Allah kake koyi to ai dole sai ka jira a bashi umarni kafin kai koyi ko ثم قال ثم الله يقول إن لأنفسكم عليكم حقا da ita ce kalmar farko yana da kyau ku sani rayukan ku suna da hakki a kan wato ashe ranka yana da hakki a kanka ran da Allah subhanahu wata'ala ya baka yana da hakki a kanka a ranar tashin kiyama ku za a yi tambaya a kanka domin kullukum mas'ul wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi kowa akwai abin da Allah madaukake ya bashi damar tsaron kuma Allah zai mar tambaya a kai inna bi anfusikum alaikum haqqan rayukan ku suna da haƙƙi akan ku ji manzon Allah saboda haka fasumu wa afdiru ku yi azumi ku sha wato in kayi ka huta wa qumu wa idan kun yi ibada cikin gari ai bacci a ba ma cikin haƙƙi ka duba yadda rayuwa ta dace da sunnar Annabi Muhammad saboda abinda manzon Allah yake faɗa mana sai dace da ainihin yadda rayuwar dan adam take bai kamata ka wahal da rayuwarka ba ka ba ma rayuwarka hakkinsa shi ma kaga kenan bai dace a ce ka hana ma jikinka wurin da zai kwanta ba bai hana ba baka ba shi hakkinsa ba Maza Allah yake ba ku lura da ni fa inni aqumu wa anamu ina tsayuwar dare in yi sallah kuma ina bacci wa aqumu wa ufiru nakan yi azumi kuma nakan aji azumi wa akulu lahma ina cin nama wadda sama wa atin nisa' ina tarawa da mata maza Allah ya ce to bari in gaya muku marrabi ba an sunnaci fa zai sami duk wanda ya kyamata sunna ta to ba ya tare da ni duk wanda ya kyamata sunna ta idan aka ce sunna ta salon rayuwa na salon rayuwa na na rashin ta ibada shine salon rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam to bayan ya sallame su sannan sai ba Allah ya shiga masallaci aka kama hudu ba ga dukkan jama'a a dalilin abin da suka aikata annabi sallallahu alaihi wasallam jama'an nasa wa khatabahu ya hada mutane musu huduba ma babu aqwamin haramun nisa me yasa wasu mutane suka haramta ma kawunan su auren mata wa ta'ama da cin wasu abinci wa tsiba da turare wa nauma da bacci wa shahawatin nisa da sha'awar mata me yasa wasu mutane suka yi haka saboda annabi yakan boye idan abu abin kushewa ne manzon Allah bai kira sunan mutum sai dai idan abin yabo ne kaga abin da suka aikata ba daidai ba ne saboda kai sa manzon Allah bai kira su ma babu akawani me ya samu wasu mutane suke haka mai hankali ya gane amma inni lastu amurukum an takunu qissisina wa ruhbana manzon Allah yace ni bana umurtan ku ku zama qissisai da ruhbanai na kirista fa innahu laysa fi dini tarkul lahmi wan nisa'i ni addinin da nazo da shi babu karantarwa a daina cin nama babu karantarwar a nisanci mata wala tikhadu sawami babu karantarwar a tare a wurin ibada a tare a masallaci har abada ba a fita a wani addinin wajen Allah babu wannan yanzu ba kai ke na itikafi da'iman wa inna siyahata ummati afau idan ana neman abin da ya shafi kamar eh, wato yawo irin na bude ido wanda mutane kan yi kamar turawa manzo Allah yake cewa to idan ka da son shi azumi ne ni a sunnarsa azumi in je kai azumi to Allah madaukaki yana narkar ma da abubuwa da dama na jikinka wato kamar misali kamar kai ne ka tashi da kafa kaskace zaka taka daga nan zuwa Sokoto daga nan Abuja zaka tafi Sokoto kaga akwai tunanin za ka wahala sannan kuma jikinka babu shakka zai amfana saboda akwai abubuwa da dama waɗanda za ka rasa su kamar kitse da sauransu kuma zan Allah ya ce to in kana neman wannan a cikin eh, sunna ka samu azumi ka gani komai jikin mutum in ya ɗora azumi lokaci guda zai rame ga ba sai ka wahala ba ko wa rahbaniyatuhum al-jihad idan kana neman rahbaniya irin ta musulmi shine jihadi a killace rayuwa ba a neman komi sai lahira shine rahbaniya to wanda ya tafi jihadi ko bai neman komai da kiyama aljanna ko ubudullaha da wata ku bauta ma Allah wala tushriku bihi shay'a kada ku shirka da Allah da komi wa hujju ku tafi aikin haji wa atamiru ku yi umra wa aqimu salata ku rika da sallah wa atu zakata ku rika bada zakka wa sumu ramadan ku rika azumin wata ramadan wattaqimu yustaqam lakum ku daidaitu al'amura na ku daidaitu gare ku fa inna ma halaka man kana qablakum bitashdid abin da ya halaka na baya shine tsanantawa shaddadu ala anfusihim fa shaddada Allahu alaihim sun tsananta marayukan su sai Allah ya tsananta musu fa ulaika baqaya mu fi diyari wa sawami idan kuna son ganin saura manzo Allah ya ce ku je coci da sauran wuraren ibada na ahlul kitab za ku gan su shin abin da suka yi ya kare ku الإمام البدوي يشيش أن الله يتوكر دوات أن الآيوي لسورة المائدة يا أيها الذين آمنوا لا تهرموا يا أيها الذين آمنوا لا تهرموا إن الله لا يحب المعتدين ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum kada ku haramta kyawawan abubuwan da Allah ya halatta muku wala ta'tadu kuma kada ku ketare iyaka inna Allah la yuhibbul mu'tadin lalle Allah bai son masu ketare iyaka kada ku haramta kyawawan abin da Allah ya halatta muku kada ku ketare iyakan Allah saboda ne Allah baya son masu ƙetare iyakanka Allah ka sa muna cikin waɗanda ba za su keta dokanka ba wa kudu mimma razaqakum Allah ma. razaqakum Allah halalan tayyiba واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون Allah مما رزقكم الله كشدد kaga wannan umarni ne Allah yake mana kulu mimma razaqakumullah ku ci daga duk abin da Allah ya azurta ku sai ya ce sharadi halaman tayyiba idan dai mai kyau ne halal ne shikenan idan dai halal ne mai kyau ne Allah ya ce ku ci kaga umarni aka mana ko to duk wanda ya bar wannan umarni ya saba ma hikimar halittarsa shi kansa ya saba ma hikimar halittansa shi kansa saboda haka addinin musulunci ya dace da tsarin halittar Allah subhanallah shi yasa ake kira fitrat Allah allati fatara an-nas 'alayha musulunci ya dace da tsarin halitta na dan adam annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ni ba a aiko ni da haka ba ni inni lam umar bi zalika abinda Allah ya nuna umarni shine kulu mimma razaqakumullahu halalan tayyiba wattaqulla ke ku kiyaye Allah allazi antum bihi mu'minun wanda ku kuka kasance masu imani da shi <clears throat> wannan labari wanda ya zo a tafsirin al-Imam Bagawi babu shakka labari ya zo da riwaya da yawa kuma wasu riwayoyin sun inganta daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam in ka duba sahihul jami'i sahihar hadisi na dubu biyar da dari da saba'in da biyu sahihu sunan nasa'i hadisi na dubu uku da dari biyu da goma sha bakwai akwai ma wasu riwayoyi na Anas bin Malik wanda suna cikin sahihul Bukhari da kuma sahihu Muslim shi yasa al-Imam Ahmad bin Abdul Halim ibn Taymiya rahimahullahu ta'ala a littafin Majmu'u Fatawa mujalladi na goma sha hudu shafin ɗari hudu da hamsin da shida ibn Taymiya ya ce wa min al-mashhuri bi tafsiri abu ne sananne shahararre a littafan tafsiri ya shahara a littafan tafsiri annaha nazalat bi sababi jama'atu min as-sahaba waɗannan ayoyi guda biyu sun sauko ne ga annabi a dalilin haɗuwar da wata jama'an sahabbai suka yi kanu qad azamu ala tarahubi sun yi yunƙuri za su ɗauki rayuwa ta ruhubananci ruhubaniyanci shine mutum ya kaurace ma duniya gaba daya sun yi yunƙuri za su irin wannan wato za su kama irin wannan tsari na rayuwa shine Allah ya saukar da ayoyin nan dan ya dakatar da su kaga sai eh, ibn taymiya yana cewa min al-mashhur fi tafsir abin da ya shahara ne a littafin tafsiri kuma haka din ne don haka yake cewa kazalika zukira zakara sa'irul mufassirina kazalika zakara sa'irul mufassirina haka sauran malaman tafsiri suka bayyana labari ma yushbihu hadha al-ma'na don haka in ka duba tafsirin al-Imam al-Qurtubi tafsirin al-Imam al-Qurtubi al-Jami' li ahkam al-Qur'an mujallad da biyar shafi na 194 misali zaka tarar da abinda Ibn Taymiyyah yake faɗa yana cewa dukka malaman tafsiri suna ba da wannan labarin cewa shine dalilin saukar waɗannan ayoyin al-Imam al-Qurtubi al-Imam al-Qurtubi a tafsirinsa yace innaha nazalat bi sababi jama'atin min ashabi rasulillah kaga kamar yadda ibn taymiya ya faɗa haka al-imam al-qurtubi ya faɗa waɗannan ayoyi guda biyu sun sauko ne a dalilin wata jama'a cikin sahabban manzon Allah sai ya ba da labari irin wanda al-imam bagawi ya kawo dalilin saukan wannan aya haduwar sahabbai a gidan Usman bin Mas'ud da irin tattaunawa da suka yi da irin tsawatarwar da manzon Allah ya musu bayan al-imam al-qurtubi ya kawo haka sai ce wal akhbaru bi hadha al labarai da aka samu wadanda suke cewa a dalilin wannan yunkuri na sahabbai za su ɗauki rayuwa ta rubaniyanci a dalilin haka yasa Allah ya saukar da ayoyin nan labaran suna da yawa in ji al-imam al-qurtubi kuma in ka duba tafsirin da tafsirin al-imam eh, tabari zaka ga labaran da yawa yace da daga cikin waɗannan labarai akwai labarin da ya zo a cikin musnadul imam ahmad hadisin abu umama al-bahili abu umama al-bahili ya bada labari yace kharajna ma rasulullahi fi sariyatin min sarayahu wani lokaci mun fita daga cikin yaƙe-yaƙen da manzon Allah ya tafi ya tura ayi muna ciki qala famarra rajulun bi dari fihi shay'un min al-ma'i daga cikin tawagar mayaka waɗanda manzon Allah ya tura su yaki ita ake kira tariya annabi ya zaɓi wasu mutane ya ce ku je yaki wuri kaza ana nan wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura mayaka daga cikin su sai aka samu wani mutum in ji Abu umar al bajin marra rajulun bigarin fi shay'un min ma cikin tafiyar yaki da suka yi wani daga cikin sojojin sai ya wuce wani kogo mai can gaske kogo ne a cikin kogon akwai ruwa akwai 'ya'yan itatuwa za ka iya zama a cikin kogon karayi tun da ruwa ga ɗan ici dama abin da ake gudu shine kishi da yawa kogon yana da daɗi fa haddasa nafsahu sai wannan sahabi yayi maransa wato zance bi an yoki mafi zalikal gari me zai hana ya dawo ya zauna a cikin wannan kogo saboda zama da jama'a musiba ne in kana zaune a cikin gari in yadda ka kai ga kokarin riko da addini sai shedan yayi kokarin raba ka da Allah to me zai hana ka rabu da dukkan sharri ka dawo kogo ka zauna ka bauta ma Allah fa yaqutuhu ma kana fihi min ma'in ga ruwa mai daɗi a cikin kogon wa yusibu ma hawlahu min al-baqli ga 'ya'yan itatuwa nan da yawa 'ya'yan itatuwa kankana ne sauransu ga kuma a cikin wannan kogo wa yatakhalla an duniya kaga kenan ya rabu da duniya ya kaurace mata don haka sai ce to amma tunda manzon Allah yana da rai bai kamata in aikata wani abu ba sai na tafi na tambaya ga annabi sallallahu alaihi wasallam law anni ataitu ila an-nabiy fa zakartu lahu zalika fa in azina li fa'altu wa illa lam af'al ya kamata in je ga annabi in gaya mata ga irin shawarar da nayi idan annabi ya min izini to shikenan idan annabi sallallahu alaihi wasallam bai min izini ba shikenan sai in koma gida fa atafu lokacin da aka dawo sai zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya nabiyallah inni marartu bi dari fihi ma ma yaqutuni min al-ma'i wal baqli a tafiyar da muka yi a tafiyar da muka yi na wuce wani kogo wannan kogo cikin akwai ƴaƴan itatuwa akwai ruwa wanda na tabbata ya isa in rayu da shi da zan tsaya cikin wannan kogo abincin da ke cikin wannan kogo ya ishe ni fa haddathatni nafsi sai raina ya taɗa ne raina ya zanta ne ya raɗa ne raina ya taƙa min tunanin cewa bi an ƙoƙin mafi ina ma sun tsaya in zauna in yi rayuwa ta a cikin wannan kogo idan na rayuwa ta a cikin wannan kogo ba a ta kalla ani duniya akwai riba saboda na kaurace ma duniya duk wanda ya kaurace ma duniya ya rubuta sharri sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce masa inni lam ubu bil yahudiyya wala bin nasraniyya ni ba a aiko ni da addinin yahudanci ko kuma kiristanci ba domin salon addini su kenan walakin ne bu'istu bil hanifiyyati samha an aiko ni da addini ne irin na annabi Ibrahim alaihi salam addini ne alhanifiyya mai sauki in ji Allah babu tsanantawa a cikin addinin da ni Allah ya aiko ni da shi alhamdulillah muna yi wa Allah godiya saboda addinin babu shakka bai da wahala addinin manzon Allah bai da wahala yanzu da an ce maka ka hau kan wata bishiya ka zauna shekara goma ba za ka sako ba in ba haka ba kai dan wuta ne aka ga mutum ya shiga bala'i kana kan bishiya shekara goma to haka za ka samu yahudawa na fara wallahi suna yi wani ya shiga rijiya wani ya tafi kan tsauni ya wani ya hau kan dutse wani ya shiga kogo manzo Allah ya ce ni ba aiko ni da yahudanci ko da saranin niyanci ba manzo Allah ya ce wallazi nafsu muhammadin biyadihi ina muku rantsuwa da wanda rayuwar Muhammadu ke hannunsa watun aurau hatun fi sabilillah kaga fita ɗaya na safe fita ɗaya zuwa yaki da safe in ji mazan Allah zan tura mayaka ka kasance kana cikin su a tafi a dawo da safe ladan da yake cikin wannan khairun min duniya wa mafiha ladan ya fi duniya gaba ɗayansa da abin da ke cikinta wato kaga yana nuna maka idan lada kake so idan aljanna kake so tafiyar yaƙi da safe kullum aje a dawo ladan ya fi duniya gaba ɗayansa da abin da ke cikinta don ba aikin da za ka yi ka samu lada kamar wannan mazo Allah ya ce wala maqamu ahadikum fi safi kai da za a ce za a yi yaƙi ɗayan ku ya tsaya a sahun yaƙi khairun min salatihi 60 sana ya fi yana masallaci yana ibada shekara 60 bai fita ba ka tsaya a sahun yaki Inji ji sallallahu alaihi wasallam da yake mutumin sojari shi sa manzo Allah yake bashi misali kai da aka tura za a tafi yaki aikin da ka tafi ya fi duk abin da kake nema ya fi tunanin da kake yi aiki bukatarsa shine ya kaurace ma duniya ya koma kogon dutse ya tabauta shi ne manzo Allah yake to ba mako gwandu dutse ba da a ce a masallaci za ka zauna ka shekara sittin ba ka fita daga masallacin ba ibada kake ka'in da na'in wanda ya tafi yaki aka yi sahu da shi sau ɗaya ladansa ya nata ka ga gama ba saboda haka ba dalilin ba da zai sa ka wahala kanka waje ka killace kanka na shari'an nan da ta zo ta annabi sallallahu alaihi wasallam tana da sauki sannan kuma Allah ya zuba mata albarka mai yawa wannan labari na abu umama talbahiri isnadin sa yana da kyau yana cikin silsilatu sahiha hadisi na 2924 da sahihu targhib hadisi na 2302 kuma duk littafin tafsiri idan ka duba za ka tarar da wannan labari shine sababin saukan waɗannan ayoyi kamar misali tafsirin al-Imam Qabari al-Jami' al-Bayan tafsirin Ibn Kathir shine tafsirul Qur'an al-Azim mujallal uku shafin ɗari wadannan saba'in ayoyin guda biyu babu shakka sun kunshi darasi ne yawa muhimmin abubuwa kamar guda hudu na ɗaya al'amari na farko wanda muke samu game da waɗannan ayoyi guda biyu shine babu kyau ga musulmi ya hana makansa wani abin da Allah maɗaukaki ya halatta mishi shine darasi na farko da ayoyin da suke karantar da mu mu lura da sababin saukar ayoyin da irin abin da ya biyo baya kaga kenan ayoyin sun sauko ne saboda su hana mu kada ba mu haramta ma kawunan mu wani abin da Allah madaukaki ya halatta mana sannan gashi nan yanzu zaka ji mutum ya ce ainihin vegetarian ne ko vegetarian saboda haka babu ruwa nama da nama ganye kawai zan dinga ci Allah madaukaki ya ce la tuharrimu la tuharrimu tayyibat kar ku haramta kyawawa ma halallahu lakum ya halatta mu matukar abu Allah ya halatta shi gare ka to haramta wannan abin ya saba ma sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi sa al-imam shaukani a tafsirinsa fathul qadir الجامع بين da الرواية والدراية مجلد في شاف قريب بيو الإمام الشوكاني التفسير ذا يشي ما أكي نجد الطيبات tunda abin da aya ta zo da shi kenan ya ayyuhal ladina amanu la tuharrimu tayyibati la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum ya ku waɗanda suka yi imani kada ku haramta kyawawa sai Allah yake a tayyibati shikenan duk wani abu mai kyau wanda shari'a ta koyar ba kyau ka hana kanka babu kyau ya kace tayyibati menene a tayyibati Imam Shawkani yace hiya mustalazzatu mimma ahallahu Allah li ibadihi abinci mai daɗi wanda Allah ya halatta mu bayi domin shi Allah da ya halicci dan adam sai tsara mar abinci lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya halicci dabbobi kowace dabba Allah ya tsara mata abinci shi dan adam Allah ya masa tsarin abinci wanda ya dace da shi wannan abincin shi yake da daɗi Allah subhanahu wata'ala inda za ka ji tsarin abincinka to babu saka zaka tar babu abincin da ya daɗi fiye da wannan al-imam shaukani yace abin da yasa Allah ya kira halal da suna tayyiba kyawawa saboda a cikin halal babu abu mara kyau babu wani abu mara kyau a cikin halal Allah bai taba halalta abin da zai cutar da dan adam ba saboda haka al-imam shaukani yace na zina amanu ay yuharrimu ala anfusihim shay'an minha Allah ya hana masu imani su haramta ma rayukansu wani abu daga cikin abin da shi ya halatta ma li zannihim anna fi zalika ta'a lillahi wa taqarruban ilayhi ko dai dan suna zato yin haka shi zai sa su je kusa da Allah ka kuskure ne kamar yadda sahabban manzon Allah suka yi tunani ai inda za a ce yau ka daina cin nama za ka zuwa kusa ga Allah Allah ya ce a'a ba kana ake zuwa kusa gare ni ba in ji al imamu Shawkani wato in li dhannihim anna fi dhalika ta'atan lillahi wa taqarruban ilayhi ni annahu min az-zuhdi fi dunya bi raf'i an-nafsi an shahawatiha aw li qasdi an yuharrimu ala anfusihim shay'an mimma ahallahu lahum kama yakau fi kathirin min al mutane da yawa suna irin wannan ga Imam haramun alayya na haramta ma kaina kaza da yawa mutane na yi haka ba zan sake cin kaza ba ba zan sake shiga wuri kaza ba ba zan sake magana da wani ba ba zan sake kwana a gadon ba duk waɗannan kalmomi sun shafi halatta abin da Allah ya halatta haramta abin da Allah madaukaki ya halatta maka wato duk abin da zai zama ka hana ma kanka ka hana ma rayuwarka wani abin da Allah ya halatta ma rayuwarka to kuskure shi yasa Allah ya haɗa maganar gaba dayanta la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum ma ahallallahu lakum duk abin da Allah ya halatta muku kar ku hana shi kaga musulmi kenan ba shi da ikon shiga wannan sarari cewa na hana ma kaina kaza a baka da wannan iko wannan shi ne abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da shi ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam don haka yasa al-Imam Shawkani ke cewa kama ya ka'u min kafirin min al'awam min qawlihi mutane jama'a kamar jahilai suna yawan fadawa cikin wannan kuskure ji mutum ya ce na haramta ma kaina wato ba zan yi kaza ba ba zan sake yin kaza ba kuma abin da ce ba zai sake din nan ba halal ne ya za ka haramta ma kanka halal waye baka damar haka waye baka damar ka haramta ma kanka halal in ka duba tafsirin ibnu jarir al-tabari al-imam shaukani yace al-imam al ya ce la yajuzu li ahadin min al-muslimin tahrimu shay'in mimma ahalla Allah li ibadihi al-mu'minin ala nafsihi baya taɓa halarta ga wani mutum cikin musulmai ya haramta ma kansa wani abin da Allah ya halarta mu bayansa masu imani kamar ne sai ce min tayyibatil mata'im kamar abinci wal manabis kamar sutura wal manasik kamar aure ni ba zan sake aure a kabilar kaza ba ai ni ba zan sake sa kaya kaza ba baka da iko in ji al Tabari duk abin da Allah ya halatta shi ya hana ka kai dan adam ka hana saboda shiga fagen Allah ne Allah ya sa mu gani ولذلك رد النبي صلى الله عليه وسلم التبتل على عثمان بن بن مسعود شيخ لوكة عثمان بن مسعود yayi yunkurin zai yi maransa dandaka zai dandake al'aurarsa saboda ya daina sha'awar mata ya ko ya killace kansa da ibada manzon Allah ya hana shi فثبت la لا فضل في ترك شيء مما أهله الله لعباده saboda haka cewar za ka haramta ma kanka wani abin da Allah ya halatta ma bayi akwai falala ta ce wannan ba gaskiya ba ne babu wata falala da ɗan adam zai samu idan ya haramta ma kansa abin da Allah ya halatta wato kana iya cewa mutumin da zai ce yau shi ya baccin nama ya koma rayuwa akan abin da ya shafi furanni kamar eh, vegetable ganye ganyayyaki to za ka shi ba zai ci nama ba duk hujjar da zai baka na ilimi Alimamu shaukani ya ce maka ne ba gaskiya ba saboda ne saboda ya saba ma abin da Allah ya shar'anta mu bayi Allah subhanahu wataala da ya yi ka ya halatta maka wasu abinci da zaka ci sai kai da kanka kace inda zaka bar wannan zai yi maka wannan ba gaskiya bane saboda Allah bai taba shar'anta abin da zai cutar da bayi ba wa annal fadla wal birra inma huwa fi fi'li ma nadaba Allah ibadahu ilayhi inda zaka samu falala inda zaka samu lada shine ka aikata abin da Allah ya ma umarni wa amila bihi rasulullah wa sallahu li ummatihi abinda manzon Allah ya yayi aiki da shi ya sunnanta shi ga al'ummarsa wattaba'ahu ala minhajihi al-a'imma ar-rashidun wanda shugabanni na kwarai khulafa'ur rashidin suka tafi akan wannan tafarki in kana neman lada dole sai ka dawo ga tafarkin manzon Allah in kana neman moriyar rayuwa to dole sai ka dawo da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam bai yiwuwa ka ce kana son ka samu kusantar Allah amma ga wani salon rayuwa da za ka ji wanda ya saba mana annabi da kuma sahabbansa ba za ka samu ba a ibn taymiya a majmu'u fatawa mujallal 14 shafin 456 yace wa qila la yahmilannakum aklu at-tayyibati ala al-israfi wa tanawul al-harami min amwali an-nas fa inna aklu fa inna آكل الطيبات والشهوات المعتدية فيها لابد أن يقع في الحرام لأجل الإسراف في ذلك أنا أدن الله مدوكي يكي هنا و بايك شيور Allah ya hana mutum ya haramta ma kansa wani abin da ya halatta mishi sannan kuma Allah ya hana ka yi barna ya hana ka ka yi barna barna ta kowace fuska ita ma Allah subhanahu wa ta'ala baya su wal maqsudu don haka anan idan kana son kusantar Allah ne ta ibada to ba a kusantar Allah ta ibada ta haramta wa rai wani abin da Allah madaukaki ya halatta mishi bai yiwuwa in ka zuba shafin aqidatul fahawiyya shi ma ibn abd al izz al-hanafi yayi magana in ta shaykhul islam mujallad bi shafin 789 wanda ya zo cikin bayanin al-imam ahmad bin hanbal wanda akan sa ibn jawzi yayi magana a littafin talbis iblis talbisu iblis shafin 285 ibn jauzi yana magana akan waɗanda shedan ya ribace su shine mutumin da zai ce ya hana ma kansa jin daɗin rayuwa ya koma daji ya zauna yace wannan baya taɓa kusantar Allah ta abin da ya aikata al-imam Ahmad bin Hanbal yace da dai a ce gudun duniya ta irin wannan salo shi ne kawai ake samun damar kusantar Allah da babu wanda ya fi annabi amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi auratayya ya zauna cikin gari da jama'a ya ci nama ya ci abubuwa na halal da Allah madaukake ba shi har ya bar duniya ba abin da manzon Allah ya haramta ma kanshi to in dai aka ce ka kamo wani salon rayuwa mai sunan zuhudu amma zuhudun ka shine zaka haramta halal yace to wallahi ka bar tafarkin manzon Allah akwai ma hadisin da ya zo daga Abu Zar Gifari wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ke ce laisa zuhudu fi dunya bi tahrimil halal ba wai zuhudu a duniya shine ka haramta ma kanka halal ba wala ida'atul mali ko ko barna dukiya walakin az-zuhda an takuna bima fi yadi Allah aw faka bima fi yadika hadisin yana da rauni wato zuhudu ba wai shine ka guji halal ba la ba gudun halal shine ake nufi da zuhudu ba Allah bai taɓa shar'anta mutum eh, shar'anta wato kusantarsa ta aikata wani abin da ya saba ma sunnar manzon shi ba ba taba samu haka ba to abu na biyu wanda muke fahimta cikin ayoyin nan shine kamar yadda aka ce kada musulmi ya hana ma kansa wani abin da Allah ya halatta mishi to haka kuma an hana shi yayi ta'adi me ake nufi da ta'adi la yajuzu lil muslim tahlil ayyi haramin ala nafsihi idan Allah ya haramta haram to kai musulmi kar ka halarta shi kada ka halarta abin da Allah madaukaki ya haramta idan Allah ya halarta wani abu kar ka haramta idan Allah ya haramta wani abu kar ka halarta shi ake nufi da wala ta'tad ka duba tafsirin al-Imam al-Qurtubi qawluhu ta'ala wala ta'tadu ma'anarsa la ta'tadu fatuhillu ma harrama Allah kada ku wuce iyaka ku kai ga halatta abin da Allah ya haramta don haka anan an samu hani guda biyu an samu hani guda biyu hani na farko la tushaddidu fatuharrimu halalan kar ku tsananta riko da addini da zai kai ku haramta abin da Allah ya halatta mu na farko kenan wala tatarakhasu fatuhillu haraman kada kuma ku yi sassauci game da riko da addini a waye gari kuna halatta abin da Allah ya haramta saboda haka Allah ya haɗa maganganu ku guda biyu kishiyoyin juna kada ku halatta haram kar kuma ku haramta halal kaga kenan aya ta kunshi magana bai biyu na daya Allah ya hana ka ka haramta wa kanka wani abin da Allah ya halatta maka na biyu Allah ya hana ka ka halatta abin da ya haramta maka kamar yadda ya hana ka ka haramta abin da ya halatta maka haka kuma ya hana ka ka halatta abin da ya haramta maka na uku malamai da cewa babu laifi saboda mutum ya bar wani abu saboda yana kyamarsa amma ba don ya haramta shi ba kamar misali akwai mutumin da bai cin akuya akwai mutumin da zai cin naman akuya ko karnin sa ya ji sai ya yi amai wani bai so ko ba akuya kare ba wani kuma karnin kifi bai san shi Za ka samu halittar mutum haka dai Allah ya ɗora rayuwarsa yana kyamar wani nau'i na cikin abubuwan da Allah subhanahu wata'ala ya halatta a nan ba laifi ba ne amma duk da haka abinda ba ba suke cewa baka da iko ka haramta shi sai dai ka ce ranka bai so ba ga nama akuya a'a ni mu raina bai so ba ban ci amma baka da iko ka ce wani ci nama akuya in ban da mahaukaci ka ganin ka haramta kenan ko ko ko kace a ah, aini ai ba kauye kawai ke cin akuya ko kuma mu a kabila mu ai ba ma ci sai wadanda ba su san karnin akuya ba suke ci kaga duk lafazin ka yana gwada cewa abin bai da kyau to inda za ka furta wata kalma da za ta nuna haramcin halal to shine inda laifi yake shigowa من كذب تفسير التهارير والتنوير لتافه الإمام محمد محمد الطاهر بن عاشور مجلد بكر شافي نقوم شاهدوا يفسر ودن الآية yace annahayu inna ma huwa tahrimu zalika ala nafs abinda aka hana ka shine ka haramta maranka, ka haramta maranka. amma kar ku tanawuli ba'du zalika fi haka kawai ka je ranka bai so ka je ranka bai so wannan ba laifi bane ko kuma ka ce a'a ba za ka rika ci a ko da yaushe ba ba za ka za ka rage yawan cin naman kaji za ka rage yawan cin naman kaji wannan ka yi da bisa la'akari da rayuwarka ba wai ka haramta shi ma kanka ba saboda ka dan ranka ya kyamaci abin bai zama laifi baya zama laifi saboda la'akari da abin da ya auku ga annabi sallallahu alaihi wa sallam, hadisai sun bayyana cikin sahihul bukhari da sahihu muslim shi annabi sallallahu alaihi wa sallam, tabbas bai cin naman guza kamar yadda bayani ya gabata guza guza akwai shi a kasashen larabawa annabi sallallahu alaihi wasallam bai ci mutanen makka na'am a mutanen makka ma a dangin annabi sallallahu alaihi wasallam ba sa ci saboda haka wata rana aka kawo naman guza farafa rasulullahi yadahu an babbi lokacin da aka ce masa ya rasulullahi ga naman guza nan gabanka sai mu Allah ya daga hannu da har ya kai hannu sai ya ja hannunka sai ta hannun shi Khalid bin Walid ya ce haramun abbabu ya Rasulullah shin naman haramun ya Rasulullah alaihi sallallahu alaihi wasallam ya ce la ba haram bane walakin lam yakun bi ardi kauni sai dai shi wannan naman babu shi a kasar jama'a ta fa ajidu ni a'afuhu eh, saboda haka na samu raina ina kyamarsa wato ban ban ban sha'awarsa ban sha'awar in ci naman shi saboda me mu ba mu saba da cin shi ba Khalid ya ce to ni kuwa qad tuhu na dinga fiskan na ban fa akaltuhu ina ci kaga shi ma Khalid mutumin Makka ne amma yana ci kaga ya gwada cewa ba kowa ya Makka din bai namu ba Khalid ya ce wa Rasulullah yanzuru ilayhi shi manzo Allah yana kallo na ina ta ci ta annabi yana kama maki shi ne abincin wani guban wani saboda ka tunda bai haramta ba yaransa ne bai so ba wannan hukunci daban ne yana da kyau mu gane wannan ranka bai so abu ba ba laifi bane amma ka hana shi laifi ne misali kai ranka bai san sun nama akuya sai ka ce mamatanka daga yau kar a sake jirka nama akuya a gidan nan in na ga wani yaro ya ci nama akuya ni da ku kai ka hana ka hana abin da Allah ya halatta kai ba ka so to ta aka yi san cewa yayanka ma ba ka so ko da a ce yayanka ba ka so ba ba ka da ikon hana don me shi ne Allah subhanahu wa idan ranka bai so ba shikenan akwai hadisin Abu Huraira wanda yake cewa ma aban nabi sallallahu alaihi wa sallam ta'aman kaf manzo Allah bai taba kushe ma abinci ba in ishtahahu akalahu wa illa tarakahu idan manzo Allah yana sha'awa zai ci in bai in bai sha'awa zai bari me ake nufi da bai taba kushewa ba bai taba aibanta wata dabba ba domin idan ya aibanta ta zai shiga hukuncin Allah Allah ya samu gani da zarar ya aibanta dabban to zai shiga hukuncin Allah domin idan muka samu lafazi daga bakin Annabi sallallahu alaihi wasallam kai ne za a yi da zomo wanda ya ci zomo ai sai gudu to kaga da Allah ya ce manzo Allah ya aibanta zomo daga lokacin malamai za su sa zomo a karkashin makaruhi Allah ya sa mu gane saboda haka manzon Allah bai aibanta wata dabba baya kushe ma wani wata halitta domin idan ya aibanta ta aibanta wanda ya yi zai shafi hukunci hadisin yana sahihul bukhari sahihul muslim sunan tirmidhi ibn majah sharhin hadisin shine al-imam mubarak furi eh, tuhfatul ahwazi a mujallad shida shafin 151 yace saboda wannan lafazi saboda wannan hadisi sa malamai suke cewa babu ko mutum ya kushe ma abinci umuman gaba daya amma na akwai sabani saboda shi annabi sallallahu alaihi wasallam ko da ake cewa ma'aban nabiyyu ta'aman qattu annabi bai taba kushe ma abinci ba ana nufin dabba dabba da aka dafa namanta ba wai abincin kansa ba saboda haka malamai da yawa suna cewa ana iya kushe ma girki amma ba a kushe wa abin da aka dafa domin idan za a kushe ma abin da aka dafa to zai shafi halacci ko haranci na Allah amma ana iya kushe ma ne me yasa in ana cewa in kana min jihati eh, san'ati lam yukra لأن صنعة الله لا تؤاب وصنعة الآدميين تؤاب girki akai misali naman kaza halal ne naman kaza halal ne amma matan da ta dafa naman kazan sai ta zuba mar gishiri yayi yawa ko yaji yayi yawa to da ka zo cin naman kaza ya kaci kai wannan nama bai da daɗi ko ya ci ya fiye gishiri ko ya fiye zafi ya fiye yaji a nan kana kushe ma girkin ne ba laifi ba ne saboda ainihin ba halittar Allah ka kushe ma ba amma da a ce naman kansa ne ka kushe masa to laifi ne kamar ka ce ai naman agwagwa ba shi da daɗi ah, ba laifi ba ne saboda bai maka daɗi ba amma ban tashi kuskure ne saboda ne halittar Allah ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya halatta shi wato la'akari da wannan kalma ka auna ta da rayuwarka gaba daya ya ayyuhal ladzina amanu la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum la'akari da wannan kalma duk wani abin da Allah ya halatta yana da kyau shi fa Allah yake tayyibati kyamar wannan abin yana zama kamar hana wani abin da Allah subhanahu wata'ala ya halatta don haka yasa malamai da dama suke cewa hatta girkin kansa inda hali karka kushe domin idan ka kushe kamar yadda ibn hajar yake cewa eh, inna fihi kasr qalbi sani wanda yayi girkin in ya ji ka kushe girkin ransa zai baci to shi ma bai ji dadi ba kaga baka kyauta ba idan kyauta ya baka idan matar ka ce ma kai ma girkin ayyabo ya kamata a mata in ta ji ka kushe ma girkin fa wato ala kulli halin da girkin da abin da aka girka bai dace a kushe mar ba wato in ka lura shi yasa eh, ibnu hajar sharhin sa fathul bayari yake cewa allazi yazharu at-ta'limu abin da ya fi bayyana game da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa baya kushe ma abinci abin da ya fi dacewa shine a dauki abin a dunkulansa yadda ya zo daga Abu Huraira me yake nufi da a dauke shi a dunkulan shi annabi sallallahu alaihi wasallam bai kushe ma girki bai kushe ma abin da aka girka ka dauke shi a haka ya fi dacewa saboda idan an kushe ma girkin ai wanda ya dafa bakin samar ba amma wasu malamai na cewa ai ba laifi bane saboda ba da za a yi a koyar da girki sai an nuna rashin kyauta, don haka dan an kushe ma girki ba abin da aka girka ba ba laifi bane amma yana daga na dubba na abinci babu shakka al muta'akkida musamman ga wanda ba matarka ba ce ka ba kunshi wani gida ne an kawo ma abinci al-imamu nawawi yace la yu'ab ba a kushe ma abinci duk wanda aka ba shi abinci bai kamata ya kushe mar ba wanda abinci malihin gishiri ya yi yawa hamidun ya fiye tsami a ah, kalilin min gishiri bai kai ba a kawo a kara la ka ci iya inda za ka iya ka ba saura shi mijin matan idan ya ci bakinsa ya gaya ba shi ya faɗa ya gane cewa ba gishiri kaga zai tashi je kawo gishirin ko amma kai kai dai ka ci abin da aka baka idan ka ci in loma biyu uku ka iya da ya zama ba za ka iya ci ba saboda bai gare ka ba sai ka ce to alhamdulillah mukan nan za mu tsaya idan ya sa a bakin shi ya ji barkonon ya yi yawa kaga kuma wannan matarsa ce ko haka alibabun imamu nawawi yake faɗa ya duba sharhin uh, fathul bari mujallar na goma sha biyar shafin ɗari biyu da sittin da biyar da kuma aunin mabud uh, mujallar na goma shafin ɗari da saba'in haka tuhfatul akhwazi mujallar na shida shafin na ɗari da hamsin da ɗaya ba laifi ba ne saboda an kushe ma girki wannan inda malamai suka yi sabani amma abin da aka girka kushe mar yana shafar abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin ayoyin nan haka kuma babu laifi dan ka ce kar a yawaita cin wani abu ba laifi ba ne shi ma ba kushe ma ainihin abin da Allah ya halatta ba ne da yawa malamai sukan ce kada a yawaita cin naman saniya wato al-iktaru fi akali lahamin baka tsanantawa yawaita cin naman saniya da yawa malamai suna hanawa musamman idan ba a girka shi da kyau ba musamman idan ba a girka shi da kyau ba bisa la'akari da wasu hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam na daya akwai hadisin fari bin Shahab da yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allaha azza wa jalla lam yada da'an illa wa ba'alahu shifa'an Allah bai taɓa saukar da wata cuta ba sai da saukar mata da magani fa alaikum bi albani basar manzo Allah ya ce don haka ku riki wato nonon shanu ku riki nonon shanu fa innaha tarummu mai kulli shagar. saboda shanu suna kiwon kusan dukkan tsayayen itatuwa kowane irin ciyawa da toho saniya tana ci saboda haka nonon ta yana ɗauke da yana ɗauke da garkuwa yana ɗauke da sinadari wanda ke kariya ga mutane ana samun magani ana samun waraka idan ana shan nono saniya in ji annabi sallallahu alaihi wasallam alaikum bi albanil bakar ku riki nonon shanu maza Allah ya bayyana hikima akwai riwaya ta biyu eh, wannan riwaya ta farko tana silsilatu sahiha a hadisi na ɗari biyar da goma sha takwas akwai riwaya ta biyu da ta zo da lafazin alaikum bi albanil bakar wa sunnaniha ku yi rikon nonon shanu da kuma man shanu wato a kitse da sauransu wa iyyakum wa luhumaha amma ku kiyaye nama fa inna albanaha wa sumnanaha dawa'un wa shifa'un wa luhumaha da'un manzo Allah yake cewa ana samu waraka ta fashin nonon wato nonon istaniya haka kuma mai da aka cire daga ainihin madara din ko nono saniya din amma ana samun cuta ta tashin naman saniya waɗannan hadisai guda biyu sun to baki amma duk da haka an rawaito su daga sahabban annabi kamar Abdullahi bin Mas'ud Mulaika bintu amrin al-Qadiyya Suhaib bin Sinan an samu malamai biyu da suka inganta hadisan al-Imam Hakim da kuma marigayi Albani amma duk sauran malaman hadisi suna cewa hadisan nan musu inganta ba saboda ne suna karo da ayoyin alqur'ani da kuma wasu hadisai da ke magana akan halaccin naman saniya ba ma'ana kulli hali misali kamar daga cikin wannan da ke nuna hadisan ba su inganta ba akwai ibn qayyim jawziya a littafin zadul ma'ad mujallad na hudu shafin dari uku da saba'in da hudu yana cewa na'am lallai naman saniya rashin girka shi yakan sa wato shi yana ce mar asirun inhibami basi'un inhidari naman saniya yana da wahalan narkewa yana da wahalar wato narkewa a cikin mutum sannan kuma fita daga cikin mutum din gaba daya yana da wahala yakan dade so dadewar abinci a cikin mutum kuwa yakan haifar da lahani ya kirga cututtuka da akan iya samu a dalilin haka saboda haka abin da ya dacewa ga wanda zai ci naman saniya a dafa shi a sa shi a wuta ya yi tsanani kaga kenan hatta waɗanda suka halaka suke ganin hadisan ba su inganta ba amma kuna la'akari da cewa akwai buƙatar a kula ta wajen girka naman saniya saboda ne waɗannan hadisai da aka iya samu daga annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma la'akari da yanda naman shi kansa yake in ka duba zabin wa'ad mujallal na shafi na ɗari uku da saba'in da wanda shi kansa albani da aka bai tambaya game da naman shanu ya ce lahmul bakari naman shanu fihi al'afiya babu shakka lafiya ne babu matsala a kai me yasa li'anna alan nabiyyi wa ahlihi akalu lahmal bakar saboda iyalan annabi da dangin annabi duk sun ci naman shanu manzon Allah yayi lanye da naman shanu an ahlihi a hajjin sai da yayi na bankwana walakin sai yace duk da haka an sahuka ina maka nasiha Allah tukfira minhu kada ka yawaita cin naman shi me dalili li'anna hadha al iktar huwa murad al-hadith yawaitawan shine abinda hadisin da yake nufi shi kuma yanzu kan yana cewa rashin girkawar shi ke kawo haka wato abin nufi babu laifi don an samu wani ya ba da shawarar ka daina yawan cin abu kaza ai ko halin ne mutum ya ci shi da yawa yana iya cutu yana iya cutuwa shi sa Allah subhanahu wataala ya hana abin da ake kira al-israf don haka cewar kar a yawaita cin wani abu bai shafi haramta wannan abin ba abu na hudu shine idan mutum ya haramta ma kansa wani abu idan mutum ya haramta ma kansa wani abu shin wannan abin ya tabbata haramun gare shi kamar mutum ya ce wannan abincin haramun ne gare ni ko ko na bar sa wannan kayan ba zan sake sawa ba ko ba zan sake shiga wannan gidan ba ba zan sake hawa wannan dabba ba ban sake hawa mashin ɗinka misali to daga lokacin da ka faɗa shin wannan abu ya zama haramun kenan ko kuwa akasarin malamai suna cewa maganar ka maganar banza ce dan ka ce ba ka sake hawa mashin ɗin wani wannan maganar kamar ba a yi ta bane ka hau mashin din kawai ku tafi dan ka ce ba ka take cin abincin gidan wani maganar banza ce ka je ka zauna a baka abincin ka ci babu damuwa dan ka ce ba ka take shiga gidan wani maganar banza ce wannan shi da abin da jumhurul a'imma suka faɗa mafi yawan malaman sunna sun ce maganar da kai maganar banza ce saboda ne. na daya saboda suratul nahl aya ta 116 Allah subhanahu wataala ya hana mu yace wala taqulu lima tasifu alsinatukum kadhib lima tasifu alsinatukum kadhib hadha halalun wa hadha haram taftaru ala allahi kadhib إن متاع قليل ولهم عذاب أليم saboda Allah subhanahu wa ta'ala a suratul nahl aya ta 116 ya ce wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkaziba hadha halalun wa hadha haramun Allah madaukaki ya ce kada ku faɗa da ku. kada ku faɗa ko musulmai ya zama harsunan ku suna siffanta ƙarya kuna cewa wannan wannan halal ne wancan haram ne litaftaru ala Allah alkaziba saboda kirkiro ƙarya ma Allah innal ladzina yaftaruna ala Allah alkaziba la yuflihun wadanda suke kirkiro ƙarya ma Allah ba sa tsira wato kenan idan ka ce kaza ba kyau kaza yana da kyau kai ma Allah ƙarya saboda baka da iko ba kai kake da damar ka ce abu mai kyau abu kaza mai kyau ne abu kaza mara kyau ne ba baka da wannan iko duk wanda zai faɗa haka ƙarya ce aiki da ƙarya ko ba haramun ne aiki da ƙarya haramun ne ka duba littafin al-mudawwana ta eh, littafin al-Imam Malik a mujallal nabi shafin 32 da littafin al-Mughni da yake magana game da rantsuwa mujallal na uku shafin biyar. baki ɗaya mazhabobin nan guda hudu masabar malikiya shafi'iya hanafiya hambaliya suka ce don kayi alkawarin ba za ka shiga gidan wani ba ba za ka aikata wani abin da Allah ya halatta maka ba wannan alkawarin banza ne bai ma yiwu ba bai ma kullu ba magana da kai ba ta da ma ma'ana saboda me saboda ƙarya kai ma Allah ba ka da ikon ka hana wani abu a duniya ba ka da shi wa ke da ikon umarni shi ne Allah ala lahul khalq wal amr Allah shi kadai yake da damar ya ce kaza ba kyau kaza da kyau kai ba kai saka halar kanka ba ni daga yau ba zan sake hawa mashin ɗinka ba au fa Allah ya ce a hau Allah ya ce a hau mashin ko Allah ya ba da damar a hau abin hawa to kai ina kake da hujjar ba za ka hau wannan ba kaga ka har ka shiga gonar Allah shi yasa Allah madaukake ce li tafkaru ala Allahi al-kadhiba innal ladina yaftaruna ala Allahi al-kadhiba la yuflihun waɗanda suke kirkiro ƙarya ga Allah ba sa tsira mata'un qalilun dan jin dadin su kadan ne wanda kuma azabun azim san alimun sannan suna da azaba mai radadi Allah ya kare سورة يونس آية 59 قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حلالا وحراما قل الله أذن لكم أم أنا الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق الله مدوك كيشيك kun ga arzikin da Allah ya saukar muku Allah ya ce ma annabi ya gaya mana qul ara'aytum shin kun gani ma anzalallahu lakum min rizqin arzikin nan da Allah ya saukar muku saboda duk abin da kake gani na arzikin duniya sauka yi daga Allah wa fi sama'i rizqukum duk arzikin da ka gani duniya daga sama yake da ka yarda da kamun kanka wallahi haka ne saboda Allah madaukaki haka ya faɗa mana cikin alqur'ani ma anzalallahu lakum min rizqin Allah ya saukar muku da abinci shine arziki faj'altum minhu haraman wa halalan sai kuka kasa wancan ba kyau wannan da kyau ko kuka karkasa bayan Allah ya saukar kul Allahu azina lakum sai ka musu tambaya shin Allah ne ya muku izini ku hana wancan am ala Allah ko ko kuke ma Allah kaga ya nuna duk wanda zai hana wani abu yana ne duk wanda zai hana wani abin da Allah ya halatta shi wannan mutum yana ma Allah ƙarya shine Allah subhanahu wataala yake wa ma zannu alladhina yaftaruna ala allahi alkadhiba yawm alqiyama me ya zaton waɗanda suka yi ma Allah ƙarya ranar da za su haɗu da shi a ranar kiyama me ya zaton su Allah ka saba mu bane inna allaha lahu fadlun ala nasi lalle Allah mai yawan falala ne ga mutane walakin aktsarahum la yashkuruna sai dai da yawa ba sa godiya Allah ka samu na cikin masu iya godiya gare ka ka duba littafin zatul ma'ad ibn al-qayyim jawziya yayi magana akan mutum ya hana kansa wani abin da Allah ya halatta mishi um, zafin ma'ad musamman na hudu karshe ya shafin dari uku da bakwai yana cewa inna ma ja'ala lahu ta'atiyal asbabi allati tahillu biha al-ayn wa tahrum shi Allah subhanahu wa ta'ala ya baka hanyar da zaka zaka ci halal dinsa amma bai baka ikon halatta halal dinsa ko haramta haram ba misali eh, kamar yace kattalaki kamar misali aure idan akwai aure ta wasu hanya ake rabuwa da aure ta saki ta wasu hanya ake samun damar mallakan mace a halal ta aure ta ya za ka yi ka mallaki abu ya zama halaliyar ka kana son shi a kasuwa sai ka biya kuɗi ka saya ciniki kenan to hanyar samun halal din shine Allah ya maka ka'ida ga kuma hanyar da za ku bi amma mujarradu qawlihi amma haka kawai mutum ya ce haramtu kaza na haramta kaza ah, Allah bai baka wata iko ba to kace na haramta kaza falaita ilaihi fa idza kana subhanahu abinda zaka lura da shi inji ibnu qayyim jawziya ka lura da shi abinda zaka lura da shi muhimmi a cikin alqur'ani game da halatta wani abu ko haramta wani abu hana aikata wani abu ko umarni a aikata wani abu shi kansa annabi Muhammad ba shi da wani iko shi kansa manzon Allah Allah bai ba shi dama ba sai ku duba farkon suratul tahrim ne Allah ya ce masa ya ayyuhan nabi qul ma tuharrimu ma ahalla Allah laka tabtaghi mardata azwajika والله ke yin magana da يم مغنى ده النبي النبي محمد صلوات annabi وسلامه عليه يا أيها النبي يا كي النبي لما تحرم ما أهل الله لك دمي كهرم تأذن الله على سامك دمي saboda maza Allah ya shiga gidan matarsa ta ba shi zuma ya sha ya fito matarsa suka hada kai suka ce ai yana karnin wani abu daban ba zuma ba maza Allah ce daga yau na na shan zuma zuma halal ne ko haram halal ne yaya Allah zai halatta maka shan zuma sai ka haramta maka kanka kaji fa ya ce ba zai sake shan zuma ba daga yau ba zan sake shan zuma ba daga yau ba zan sake shan zuma ba daga yau sai Allah ya saukar da aya sura suratul sura akan wa annabi ya haramta wa kansa wani abin da Allah ya halatta mishi ayar farko magana ake da wa da annabi Muhammad ya ayyuhan nabiyyu ya kai annabi lima tuharrimu ma a Allah laka don me ka haramta abinda Allah ya halatta maka tabtagi marabata azwajika saboda kada neman kwantar da hankulan matanka amma duk da haka saboda karkace manzo Allah yayi laifi ba a tsaya ba sai aka ce wallahu ghafurur rahim Allah mai gafara ne Allah mai jin kai ba a gama makallafa aka ce wallahu ghafurur rahim Allah mai gafara ne Allah mai jin kai ne shine ibnu qayyim yace inda a ce akwai wani ne ikon ma ya halatta haram to wallahi da annabi ne shi shi kansa fa gashi Allah ne ya saukar da aya yana magana akai sannan malamai suna cewa hujja ta hudu eh, hujja ta hudu ita ce hadisin Aisha Allah ya kara mata yarda eh, annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddu duk wanda ya aikata wani aikin da babu umarnin annabi a kai wannan aikin ana mayar masa ba za a karfe shi ba hadisin yana cikin sahihul bukhari mu'allakan bi sigatil jazmi yana kitabul buyu babun nadish yana bayan hadisi na 2141 yana sahihu muslim shi yasa ake cewa hadisin muttafaqun alai duk da cewa ya zo a cikin sahihul bukhari mu'allakan amma yana cikin sahihu muslim musnadan kitabul aqdiya babu naqdil ahkamil batila a nan malamai na ɗaukar hadisin Aisha a matsayin ƙa'ida. man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa wannan ka'ida ce duk wani aikin da kai a duniya idan babu umarnin annabi akan wannan aikin aikin banza ne saboda haka idan kace kaza daga yau ban sake cin abincin gidanka sai ce yana hujja da hadisin manzon Allah cewa mutum haka kawai dan yayi fushi ba zan sake cin abinci hana makanka cin abincin gidan wani sai ce babu tun da babu ba ya zama aikin banza babu shi a sunnar manzon Allah akwai hadisin Abdurrahman bin Samura akwai hadisin Abdurrahman bin Samura Abdurrahman bin Samura yace qala li Rasulullah manzon Allah ya ce ni ya Abdurrahman bin Samura ya kai Abdurrahman bin Samura idza halatta ala yamin idan kai wata rantsuwa da za ka yi wani rantsuwa fara'aita gairaha khairan ha sai kaga ai wani rantsuwa ya fi wanda kai alkhairi fa'til ladhi huwa khairun sai ka tafi ga ainihin rantsuwan da tafi alkhairi ga abinda kai rantsuwa din sabanin sa wa kafir an ka kai ka fara rantsuwarka hadisin yana sahih al-bukhari kitabul aiman babu kafarati al-kafara qabla al-hanafi wa ba'dahu haka nan sahih muslim kitabul ayman don haka Allah subhanahu wa ta'ala ya yi umarni ga mutumin da ya yi rantsuwa idan ka yi rantsuwa a kan abu da yake halal idan ka yi rantsuwa a kan abu da yake halal maza Allah yake wannan rantsuwan ba shi da ma'ana ka aikata halal din kai ka fara ga wannan rantsuwan amma da za ka yi rantsuwa a kan abin da yake haramun ba wannan rantsuwan shirme ne ba shi ba da tasiri shi yasa yan kwamfizin suke gani kamar za su iya hana kawunan su wani abu wanda ya saba ma ka'idar musulunci da yawa jahilci ke sa mutum ya aikata abin da bai sani ba abin da ake cewa halafu damawi shine rantsuwar jini wai a haɗa kai wannan yanka yatsarsa ya zuba jini wanda yanka ya zuba jini sai a gaba ya kowa ya ruwa shi ke hanyar rantsuwa idan ka samu yadda ake rantsuwa haka rantsuwar banza ce rantsuwar banza ce ba ta da asali a addinin Allah haramun ne aiki da ire-iren waɗannan alƙawura duk abin da ba shi da asali daga manzon Allah to shirme ne in ka duba littafin al-mughni na ibnu qudama mujallal na goma sha uku shafin ɗari biyar da biyar jumhurin malamai suna cewa wanda ya haramta ma kansa wani abin da Allah ya halatta masa to abin bai haramta ba bai haramta ba da za ku haɗu ku yi yarjejeniya a yi alkawari akan wani haram ku yi alkawari akan haram don akwai kamar kungiya ta barayi ko wani abu ba a haɗa ta ce akan alkawarin ƙarya to alkawarin da duk aka kulla shi akan faɗa ma dokar Allah alkawarin banza ne ka tafi abinka ka karya wannan alkawari ba ka da laifi wajen Allah abinda malaman sunna suke cewa kenan innal afla fil mata'imi wal masharib wal malabis wa nahwiha al ibaha asali misali sa kaya halal ne hawa abin hawa halal ne cin abinci halal ne shan abin sha halal ne saboda ka ka na yi alkawari ba zan sake shan ruwan gidan wani ba wannan shirme kai asalinsa menene halal ne sai koma ga asalin abin da ka aikata ka haramun ga Allah subhanahu wataala haramun saboda me ka hana ma kanka wani abin da Allah madaukake ya halaka maka sai al'amari na biyar shi ne lizinkar kafara idan mutum ya aikata wannan kuma wannan ita ce fahimta mafi inganci idan ka ce ban sake yin kaza to sai ka yi kafara wanda shi ne abin da galibin malaman sunna suka tsaya masa mu koma ga ainihin dalilin da ya sa Allah ya saukar da waɗannan ayoyi saboda fahabbai sun haɗa kai akan za su daina cin nama za su yi kaza za su yi kaza Allah ya saukar da ayoyin nan to kaga kenan da za ka hana kanka aikata wani abu ka hana ma kanka aikata wani abu wanda ke asalin sa halal ne ta zan kafara sai kai kuma wanda ita ce mazhaba ta al-Imam Abu Hanifa da mazhabar al-Imam Ahmad bin Hanbal wanda shine suke tafiya akai dalilin sa saboda Allah subhanahu wata'ala ya yi umarni ga annabi Muhammad a lokacin da ya wannan a ta tahare ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtagi marbata azwajika ya kai annabi dan me ka haramta ma kanka abinda Allah ya halatta maka saboda kwantar da hankalin matanka saboda neman yardansu wallahu ghafurur rahim Allah mai yawan gafara ne Allah mai yawan jin kai ne bai tsaya ba sai ce mene kad faradallahu lakum faradallahu lakum fa innaka almanikum wallahu mawlakum wa huwa al-alimul hakim kaga nan gaba sai Allah madaukake ce kad faradallahu lakum tahillata aymanikum hakika Allah ya hukunta muku warware rantsuwanku a cikin magana da aka yi babu inda aka ce annabi ya rantse ko akwai ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma ahalla Allahu laka manzo Allah ya hana ma kansa amma ba a ce ya rantse ba ba a ce ya rantse ba sai shi kuma aya ta gaba tana magana cewa qad farada Allahu lakum tahillata aymanikum kaga kenan in ka hana kanka wani abu na halal waɗannan malamai biyu al-Imam Ahmad al-Imam Abu Hanifa suna cewa in ka hana ma kanka wani abin da Allah ya halatta maka to da shi da rantsuwa matsayin su guda domin haka ne akasari masu hana wa kawunan su abubuwa sun za ka samu kamar rantsuwa ne aini ba zan sake nayi alkawari wani ma sai ya ce nayi alkawari ban sake zuwa gidanka kaga ya ce nayi alkawari to wani kuma ba zai ce nayi alkawari ba zai ce ba zan sake zuwa gidanka ba ba zan sake hawa a hawanka ba ba zan sake zama a kofar gidanka misali kaga ko da bai ce yayi alkawari ba waɗannan malamai suna cewa kalmar da ya faɗa din tana daidai da rantsuwa saboda shi annabi sallallahu alaihi wasallam abin da labari ya nuna wanda ke cikin riwayoyin akwai inda aka ce ya rantse amma akasari abin da labarin ya nuna shine manzo Allah ya ce daga yau ban sake shan zuma daga yau ban sake shan zuma kaga ya hana makansa halal amma kuma sai Allah madaukaki ya ce kad faraballahu lakum tahillata aymalikum Allah ya hukunta muku warware rantsuwa wallahu mawlakum wa huwa al-alimul hakim Allah shine majibincin ku Allah shine masani ne hikima wato duk shari'ar da Allah ya tsara za ka tarfa akwai hikima a ciki ta ibn kayyim jawziya a littafin zadul ma'ad mujallad 316 yace saboda haka yalzamuhu kaffaratun bitahrimi duk wanda ya hana kansa wani abu na halal dole sai yayi kafara mai dalili saboda ana ɗaukan wa huwa bi manzilatin yamini hana makansa wani abu da yayi dinnan nan yana matsayin rantsuwa ne shi yasa Allah subhanahu wataala ya kawo maganar kafara a gaba maganar warware rantsuwa sai ce wa huwa qawlu man sammaynahu min as-sahaba ya kirga sahabban annabi waɗanda wannan shi ita ce fahimtar su wa qawlu kuka haɗin ra'ayi wal hadith malaman hadisi da sauransu amma al-imamu malik da al-imamu shafi'i su ba su yarda da wannan ba shi yasa ka ga kamar ka tashin kasan mu wannan hukunci yake zama kamar baku mutum zai ta dan magana amma malamai ba su cewa yayi wani laifi malik yana cewa la kafara ta alaihi bidalika ba zai kafara ba sai in ya ce na rantsi to kaga tunda ya ce na rantsi maganar rantsuwa ta shigo na rantse da Allah ban sake shiga gidanka to wannan rantsuwa ce amma al-Imam Ahmad al Abu eh, Hanifa suna cewa la ko da bai rantsi ba bisa la'akari da abin da ya auku ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba sai ka rantsi ba idan ka ce ban sake shan zuma ban sake zama a kofar gidanka ban sake cin ki wasu mutane suna faɗin wannan kalmomi ga sunan kullum muna faɗa a harsunan mu da ka ce ban sakewa ka hana ma kanka abin da Allah ya halarta to dole sai ka yi kafara dole sai kai kafara kafara me kafara rantsuwa shi sa Allah subhanahu wataala ya ce tahillata aymanikum kafara rantsuwa kowa ya santa wanda shine ayar da take magana ta gaba wannan dalili yasa شيخ الاسلام رحمه الله تعالى انتهى مجموع فتاوى مجلد 14 شافعي 450 wato al-Imam Ahmad bin Abdul Halim ibn Taymiyyah yana magana fi man harrama al-halal ala nafsihi mutum ne ya hana ya hana ma kansa wani abin da Allah ya halatta mishi bi kaunin aw aznin ala tarkihi saboda wata magana da ya faɗa ko saboda yunkuri da yayi akan wannan abin ba zai yi shi ba ya ba da misali da cewa kamar yadda sahabbai suka haɗu suka tattauna la atazawwaju nisaa misali kai ma sai ka ce ba zan yi aure ba ai ba zan yi aure ba ko ko ni ba zan yi aure a gari kaza ba kaga ka faɗi magana kamar wasa me yasa kace ba ka yin aure gari kaza ai Allah ya halitta maka aure a ko ina a duniyar nan me yasa ka ware wannan guri tun da ka ware sai kai ka fara kaga kallon da muke ta faɗa suna da haɗari yana cewa la akulu lahma aini da gaba ban take cin nama sai bayan azumi saboda ka kike na ya baci eh, ban take cin nama sai bayan azumi ka shiga gonar Allah ka shiga gonar Allah yace wahiyar rahbaniyatul mubtadi'a sai dai idan akwai hikima kamar bayanin da ya gabata saboda la'akari da yanayin nama din ko saboda tsare cikin ka gudun karar asiri ko kuma gudawa da sauransu wannan ba laifi bane amma mutum yayi azama shi yasa ake cewa bi qaulin aw azmin ala tarkihi ya zama yayi azama ya kudurta a ransa ya hana ma kanshi wani abu to babu shakka kafara tana kansa dalilin sa abin da yasa ake cewa kafara na kansa saboda bayan an yi magana akan babu kyau mu halatta ma kanmu wani abu ko mu haramta ma kawunan mu sai Allah madaukake saukar da aya ta gaba لا يواخذكم الله باللغو في ألمانكم ولكن يواخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهلكم أو كسوتهم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك نعم، كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم واتقوا الله الذي كذلك يبين الله لكم hujja da cewa abin da ya sa aka kawo wannan aya ta 89 ta suratul Ma'ida wacce take magana akan hukuncin rantsuwa saboda ne saboda ta haram ta haram ko haram ta halal yana wajabta kafara shi yasa bayan an yi magana bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya hana mu يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أهل الله لكم ya ku waɗanda suka yi imani kada ku haramta kyawawan abin da Allah ya halatta muku wala ta'tadu kuma kada ku keta da iyaka inna Allah la yuhibbul mu'tadin saboda Allah bai son masu da iyaka wa kulu mimma razaqakum Allahu halalan tayyiba ku ci daga abin da Allah muka kike azurta ku na halal kuma abinci mai kyau wattaqullaha ku kiyaye Allah allazi antum bihi mu'minun wanda ko kuke imani da shi kaga Allah subhanahu ta'ala yayi magana akan babu kyau mu hana makawunan mu abinda Allah ya halatta mana yana gama magana wata aya ta biyo baya ibn taymiya yace aya ta biyo baya ita ce la yu'akhidhukum Allahu bil lagwi fi aymanikum aya ta biyo baya tana magana ne akan rantsuwa zakar haza ba'da an nahyi an tahrimi bayan ya hana mu mu haramta makawunan mu halal yana gama magana sai ga magana rantsuwa ta zo li yubayyana al-makhraj min tahrim al-halal inji ibn taymiya yace me yasa aka kawo ayar rantsuwa nan da nan bayan an yi magana akan ayoyin da suka hana musulmi ya hana ma kansa aikata wani abin da Allah ya halatta mishi abin da yasa aka kawo ayar rantsuwa saboda a sama maka mafita yana cewa saboda a sama maka mafita wato min al halal tunda ka hana ma kanka halal idza aqada alaihi yaminan billah aw yaminan ukhra da zaran ka hana ma kanka wani abun da Allah ya halatta maka ko kayan rantuwa daga yau ba na sake magana da wani to magana da wani halal ne ko ba halal bane halal ne don me ka hana ma kanka hukunci wannan zuwa ne sai kai kafara ka ci gaba da magana da shi kafara ce take gaban ka duk wanda ya hana ma kansa wani abin da Allah ya halatta mishi to wannan abin hukuncin da yayi laifi ne ga Allah saboda baka da iko ah, shi yasa muka karanta ayoyin da suke magana akan kamar ƙarya ce kai ma Allah subhanahu wataala wanda ya kirkiro ƙarya ya jingina ta ga Allah subhanahu wataala ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام شاكتي لتفكروا على الله الكذب kaga ya nuna cewa duk wanda zai ce kaza na da kyau kaza ba shi da kyau ya shiga gonar Allah ya halatta haram saboda haka ya yi ma Allah karya. tun da ƙarya ta yi to akwai buƙatar ka nemi gafarar Allah sannan na biyu kai kafara wa bihadha yustadallu ala anna tahrim al-halal yamin to haka yasa ibnu taymiya yake cewa yanda ayoyin nan suka zo a jere yanda ayoyin nan suka zo a jere ya ba wa malamai fahimtar cewa idan mutum ya halatta haram to abin da ya aikata yana matsayin rantsuwa ne saboda me saboda yadda Allah subhanahu wataala ya jera ayoyin nan ya ayyuhal ladzina amanu la eh, la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum ya ku waɗanda suka yi imani kada ku haramta kyawawan abin da Allah ya halatta muku wala ta'tadu kada ku ketare ka'ida kada ku ƙetare iyakar Allah inna Allah la yuhibbul mutajin wa kulu mimma razaqakum Allah halalan tayyiban wa taqullaha allazi antum bihi mu'minun sai aka ce ne la yu'akhidhukum Allah bil lagwi fi aymanikum sai malamai suka ce na'am ilimin da muke samu shine duk wanda ya hana ma kansa abin da Allah ya halatta mishi to ya aikata rantsuwa ko ya yi rantsuwa ko bai yi ba ko ya yi rantsuwa a maganarsa ko da babu rantsuwa eh, ba zan sake cin nama ba har abada ba zan sake cin nama ba har abada maganar ba rantsuwa aiko ko ba rantsuwa amma duk da cewar babu rantsuwa ai ka hana ma kanka halal tunda ka hana ma kanka halal yana na a matsayin rantsuwa sai ka yi kafara wannan yake ce fahimtar masabobin nan guda biyu na'am akwai sabani tsakanin malaman sunna al-Imam Malik al-Imam Shafi'i suna cewa a ba a cewa yayi rantsuwa sai in ya ce na rantsi sai idan ya ce na rantsi idan bai ce na rantsi ba ba za a dauke shi a matsayin rantsuwa ba amma dai ya saba babu shakka yayi laifi saboda mai ba shi da ikon ya hana abin da Allah madaukaki ya halarta ba shi da iko na'am kana iya kin abu saboda bai gane ka ba ko saboda ka koshi misali ga abinci a na koshi ga abinci a ban sha'awarsa wannan kuma halitta ce ce amma daga yau kaza ba zan ci ba ko ko kaza na haramta wa kaina ko na haramta ma wani to babu shakka wanda shiga gonar Allah ne subhanahu wataala Allah ya kare mu ah, wannan ita ce masaba ta al-Imam Malik da al-Imam Shafi'i wanda in ka duba littafin al-Mudawwala mujallad na biyu shafi na 32 da littafin ahkamul Qur'an na Ibn al-Arabi a mujalladi na shafi na dubu da ɗari takwas da arba'in da bakwai wannan ayan da muke karantawa littafin ibn arabi ahkamul qur'an haka na hashe suleiman dusuki mujalladi na shafi na ɗari da talatin da biyar ta fashin al-imam rawdatu talibin littafin nawawi na takwas shafi na ishirin da takwas da littafin mubnil na uku shafi na ɗari biyu da da uku babu shakka wannan ita ce fahimtar malaman nan kashi biyu al-Imam Malik al-Imam Shafi'i babu laifi saboda ka ce ba zan sake kaza ba in dai baka yi rantsuwa ba babu kafara amma akasarin malamai wanda ya hada da masabar al-Imam Ahmad bin Hanbal masabar al-Imam Abu Hanifa malamai da ke aiki da hadisi da sauransu wanda ibn qayyim yake cewa hatta sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da yawa Eh, ya kirga sunayen su da ke cewa yana matsayin rantsuwa ne kuma sai an yi kafara saboda ka yin kafara da shi ne mafi dacewa gare ka akwai fahimta ma da Abdullahi bin Abbas yake fahimta ta Abdullahi bin Abbas cewa mutum sai yayi sai yayi kafara ta zihari shi da aka samu ya tsananta wanda magana tana cikin littafin al-muhalla na ibnu hazmi kafara da mutum zai yi kafara ce ta zihari tana daidai da kafara na zihari na ce kafarar zihari kaga kenan azumi ne ba kwana uku ba ya bambanta da yawan azumi na kafarar rantsuwa ba daidai bane mutum ya haranta ma kansa wani abin da Allah subhanahu wataala ya halatta mishi عبد الله بن عباس هنا كان في آية 21 آية سورة الأحزاب لقد كان لكم في رسول الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة lallai kyakkyawan abin koyi ya tabbata gare ku game da annabi sallallahu alaihi wasallam liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa zakara Allah kathira shi manzon Allah labari ya tabbata abin da ya auku tsakaninsa da matansa cewar game da shan zuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana makansa shan zuma Allah ya saukar da aya yana masa tsawa akan hakan ba daidai bane lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtagi marbata azwajika lima tuharrimu ma ahallallahu laka kaga Allah ya hana annabi sallallahu alaihi wa sallam abin da ya aikata na hana ma abin da Allah tuni ya ta mishi yana nuna cewa idan annabi za a hana shi yin haka to kai kuma fa. kaga kai ya kamata ka fi guje ma aikata irin wannan abin sannan in ka koma ga tarihi shi annabi sallallahu alaihi wa sallam abin da ya aikata dinnan idan aka ce ah, abin da ya taho cikin riwaya na hadisai ba rantsuwa bane ba rantsuwa bane amma duk da haka Allah subhanahu wata'ala yake cewa qad faradallahu lakum tahillata aymanikum warware rantsuwa ku shi sa Abdullahi bin Abbas yake cewa fil harami yaminun yukaffiruha fil harami yaminun yukaffiruha hadisin yana sahihu muslim kitabu salat babu juzul kaffara ala man harrama imra'atahu hadisi na 1473 al-imam muslim ya kawo maganar Abdullahi bin Abbas Abdullahi bin Abbas ya ce idan ka ce haramun ne gare ni to a matsayin rantsuwa ne kuma sai kayi kafara a matsayin rantsuwa ne sai kayi kafara kaga ya dace da bayanin da Ibn Qayyim Jawziyya yake yi fahimtar akasarin malaman sunna duk da cewa shi Abdullahi bin Abbas an same shi da fahimta mai tsanani akan wanda zai hana zai haramta ma kansa wani abin da Allah ya halatta yana kai shi ga hukuncin zihari yana kai shi ga hukuncin zihari ka duba littafin al-muhalla mujallal da goma sha dari da ishirin da biyar game da mutum idza qala haramun alayya an akula haramun ne in ci abinci kaza ko ko bazan sake cin abinci kaza ba hadha ta'amu alayya haramun ana tambayar Abdullahi bin Abbas sai ce yu'ti quraqaba ko dai yanta baiwa aw yasumu shahrayn mutatabi'ain ko ya azumin wata biyu a jere aw yutaimu 60 miskina ko ya ciyar da talakawa mutum 60 kaga kafarar jihari Abdullahi bin Abbas ya tsananta na'am shi ne kada yake da wannan fahimta hakikatan amma me dalili saboda nuna cewa mutum ya aikata laifi ne ka hana ma kanka abin da Allah ya halatta maka Allah ya sa albarka cikin abin da muka faɗa kuma Allah mutu kuke gafarta mana kuskure nan za mu dakata Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad اللهم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من أعادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك